Danada, Danada. Asuna ne Ke bai wa zinariya. Zo. Zo. Ke bai wa zinariya. Zo. Zo. Zo mu taka. Zo mu zauna. ki haƙuri kar an raba ni da ke ki kyala makautan nan wallahi za su haɗa ni da ke wai me a cikin zuciya ne kar mm, ba ke na ce ki jike auta ce neman kyake makullin zuciya ta na ki ne Allah ne ba ni mata masoya makullin zuciya ta na ki ne ne ni mata masoyiya zo mu taka zo mu zauna zo mu sasanta da ke ke soyayya na baki zinariya na baki zinariya na baki zinariya na baki zinariya ya baki ya ki damu da su ke ce inda dan marayan zaki karku damu da mu dama ku bari ta je daki kuma komai ma zafi ku yi da ta zama taki ni ki ne makullin na ki ne Allah ne ba ni mata masoya makullin na ki ne Allah ne ba ni mata ta masoya zo mu taka zo mu zauna zo mu tsatsanta da ke ne ke soyayya zo ya baki zinariya ya baki zinariya ya baki zinariya ya baki zinariya ya baki ya baki biyayya da gaske kar a yi mugunta wanda yake da gaske sai ki yi mai ita inda ya ce shi sai ke ke ma ki faɗi san shi daure ki mutunta shi ya baki zinariya kullum zuciya ta Allah ya bani mata ya bani mata masoyiya zo mu taka zo mu zauna zo mu sasanta da ke nake so